This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi. 26 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu ɗauke da shirin kallabi, shirin da kan leƙa saƙo da lungu akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a yau lahadi motocin dakon kayan jin kai sun shiga gaza daga kudancin isra'ila a wata hanyar da aka amince da ita a kusa da iyakar rafa da misira bayan da isra'ila ta kwace bangaren falasdinawan a watan da ya gabata amma ba iya gane ko kungiyoyin jin kai za su samu kayayyakin ba misira ta ki buɗe bangarenta na iyakar har sai ikon gaza ya koma hannun falasdinawa sai dai ta amince da karkatar da hanyar motocin zuwa iyakar isra'ila karim shalom da ke zama babbar tashar manyan motocin gaza bayan wata kiran waya tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban kasar misira abdul fatah al-sisi amma tsallakawa da kayayyakin jin kai ya yi wahala saboda faɗan da ake yi wanda ake alakantawa da ayyukan sojin isra'ila a kusa da birnin rafa isra'ila ta ce ta ba ɗaruruwan motocin dakon kayan damar shiga amma ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun ce kwashe kayan zuwa wancan ɓangare yana da matukan hatsari wani farmaki da rasha ta kai a wani shagon sayar da kayan gini a birnin kaki ya kashe akalla mutane goma sha hudu kana ya jikata wasu da dama a cewar jami'an ukraine da safiyar yau lahadi adadin waɗanda suka mutu na karuwa yayin da birni mafi girma na biyu a ƙasar ya fuskanci wasu hare-hare biyu wuni guda da ya wuce wasu manyan bama-bamai sun afkawa babban shagon kayan ginin da ke wata anguwar fararen hula a birnin ajiya asabar da rana in ji gwamnan yankin olesi ne hubov yana faɗa a talbijin ƙasa hare-haren sun haddasa gobara wadda ta tada bakin hayaki da ya turnuƙe sama wanda ake iya gani ɗaruruwan mitoci daga nisa mutane 43 ne suka jikata a cewar ofishin babban lauyan yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske a fadin jihar texas da oklahoma ta rusa gidaje tare da afkawa wata cibiyar tafiye-tafiye inda direbobi suka tsere domin samun mafaka lamarin da ya bar dubban mutane ba su da wutar lantarki da kuma barna mai yawa a yau lahadi wani ɗan sanda ya ce akalla mutane biyar ne suka mutu a wani ƙauye a jihar texas sa'annan da dama sun jikata guguwar ta fara barna a daren jiya asabar kuma ta hada da guguwar da ta kifar da manyan motocin shakatawa kana ta rufe babban hanyar jiha da ke kusa da dallas jama'ai sun ce an kwashe mutane da dama zuwa asibitoci da motar ambulan da jirgin sama mai saukar ungulu a gundumar denton na texas amma ba su san cikakken adadin raunuka da suka samu ba a gundumar cook da ke makwabtaka da yankin dan sanda ray serpentin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa sun hada ne da 'yan uwa uku da aka samu a gida guda da ke kusa da valley view wani yanki na karkara da ke kusa da kan iyaka da oklahoma dubun dubatan 'yan bangladesh ne suka barar ƙauyukansu da ke gabar teku a yau lahadi zuwa wasu matsugunai yayin da kasar mai yawan unguwannin kusa da teku ke shirin fuskantar wata mummunar guguwa in ji jami'ai a yammacin yau lahadi ne mahaukaciyar guguwar remal za ta afka wa kasar da wasu sassan kasar indiya mai makwabtaka da ita inda hukumar kula da yanayi ta bangladesh ta yi hasashen zagayowar igiyar ruwa da kuma hayaniya mai karfin gudun kilomita 130 ko kuma maili 81 a cikin sa'a guda mahaukaciyar guguwa ne ta kashe dubban ɗaruruwan mutane a bangladesh a cikin shekarun da suka gabata amma adadin mahaukaciyar guguwar da ta afka wa gabar teku da ke kusa da ita mai yawan jama'a ya karu a cikin lokacin nan daga guda ɗaya a cikin shekara guda zuwa kusan uku sakamakon tasirin sauyin yanayi a ƙarshe rudaina al-salim da danginta da ke zaune a cikin ɗakunan tanti a arewa maso yammacin siriya da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye suna kokawa wurin samun isasshen ruwan sha da sauran buƙatun rayuwa kamar dafa abinci da wanke-wanke. sansanin nasu da ke arewacin birnin idlib ba su samu wani taimako ba a cikin watanni shida muna samun tallafin abinci da kayan tsafta in ji wata uwa mai 'ya'ya hudu amma ta ce yanzu ba su samun taimakon da yawa a cikin ɗan lokacin nan labarin al-salim ya yi kama da na wasu mutane da dama a wannan yanki na siriya inda akasarin mutane da suka kai kimanin miliyan biyar da dubu ɗari ɗaya suka rasa muhallansu a yakin basasar ƙasar wanda yanzu yake cika shekaru goma sha hudu kuma suke dogara da taimakon agaji don su tsira. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma masu sauraron mu lokaci ne da zan ja gefe in barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi. shawaran da zan ba wa mata idan kin gama makaranta ko kin samu aiki ko baki samu aiki ba ki duba ki ga menene za ki iya yi da rayuwarki akwai sana'o'i kala-kala yanzu zamani ne na social media ko a social media za ki iya marketing abin da kike kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdul. rahotanni na nuni da cewa ana samun karuwar mutuwa aure a kasashen nahiyar Afirka aka san abin da aka saba gani a lokutan baya. Za ku ji abin da dattawa mata ke cewa a kan wannan lamari. Sai kuma shawarin kallabin mu ta mako. Maimuna yaya abubakar mawallafiyar jaridar Tozali da kuma shugabar gidan talabijin na Tozali ga mata masu tasowa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga mu da kallabin mu ta mako bari mu bude babin da nazarin batun aure da zaman gida da rahotanni ke nuni da cewa ana ƙara samun ƙaruwar mutuwa aure a ƙasashen nahiyar afirka aka san abin da aka saba gani a lokutan baya a cikin hirarta da murya amurka dattijiya maimuna ta bayyana cewa rashin sanin ya kamata da kuma neman abin dogaro ga kai tsakanin matasa na ɗaya daga cikin dalilan mutuwa aure a wannan zamani ni dai abin da na fi shina a zamantakewan aure ta yau samari suna zaben aiki yau abin da zai rufa maka asiri ka rike iyayenka ka rike kanka ka rike iyalanka ba za a zaɓi aiki ba aikin da zai rufa maka asiri ba za ka zaɓa ba abin da zai kawo maka taro da sule shi za ka yi to amma a yau 'ya'yanmu suna zaɓen aiki a kan zaben aikin da suke yi wani in ya je ya nemo yarinya ana cikin soyayya an yi aure to ɗaki fa tsada fa yake yi mace kuma ba za ta yi rike gida ba a gaskiya namiji shine mai rike gida to an sallama mace komai in ta gaji ta gaji ta gaji ba dole za ta sallama auren din ba dole ne za ta sallama aure ko kuma aita gwagwarmaya da miji bai ci ne ana tashin hankali yau da gobe dole ne rabuwa za ta ɗauro kuma dole a rabu wani in an yi ciki a sallama wa mace wani bai san yin kayan jinjiri ba fa mace ne za ta yi mace ne za ta yi a dan sana'anta da take yi shi za ta yi tana yi tana aje kayan kayan haihuwa tana kokari tana yi tana aje kayan haihuwa har lokacin haihuwa yi wallahi wallahi wata ma ita za ta biya asibiti to in ta gaji ɗaki ita za ta biya abinci ita za ita za ta saya saboda ƴaƴanta ba dole bane aure je kare kai namiji ka fita ba ka komai baka sana'an komai sai dai ka je ka zauna a karefu ba aiki ba wai kuma ba aikin ba ne zaɓe ake yi shi yake kawo aure yake mutuwa don mazan ba su ɗauki nauyin ciyar da matan da 'ya'yan ba dole ne aure ya ƙare yanzu hajiya maimuna kamar a cikin kungiyarki da kike tafiyarwa na ƙoƙarin kwato hakkin mata da kuma ainihi wasu matsaloli da mata suke fuskanta misali wasu koke mata suke kawo miki eh, game da ainihi matsalar da suke fuskanta a halin yanzu a zamantakewar aure har yake kai ga rabuwar aure biyu bayan dai wannan wanda wannan matsalar wadda kika fara wato bayyanawa na rashin aikin yi gaskiya ta na maza ba sa ce fa ne san ba duka ba maza ba su ɗauki jakan cefane na yau da kullum kamar da iyayenmu da kakaninmu suka ɗaukan ma iyayenmu mata da kakaninmu mata ba a gaskiya za ki ga yanzu iyaye mata tari sai sun tura 'ya'yansu ɗinki ko yanzu gyaran fiska ko kuma ɗan da take son tafiya makaranta ta yi eh, makarantar ta samu digiri ta samu digirgir tana da takardunanta a ɗaki in an zo kuma aure dole ne wakili je gayawa wakilin namiji to yana fa za ta yi aiki kin ga kuma a sa'ilin da ai ba haka ko da yake dai ba yi makarantar ba amma ai da akwai masu wanda suka yi makaranta amma a yau a yanzu in ta yi makaranta in aka zo ɗaura aure shi an gaya ma wakilin namiji yatan nan fa tana da takarda in ta samu aiki za ta yi ka amince ya ce eh ya amince sannan a ɗaura aure domin kada ya je ya dawo shi miji ba yi mata je yi ba wanda ya kokari in yayi in yi cefanen to sauran fa babu ruwan shi to kin ga in mun saka ƴaƴanmu a makaranta makaranta suna da takaddunan su mun san za su je su yi aiki wa'annan sauran abin da miji bai yi ba yarinya takan yi kokari ta yi har ta yi ma 'ya'yanta ma mai ɗinki kuma tana ɗinkinta a gida tana samun abin da za ta kashe wa kanta don namijin ba shi je yi mata ba zai ɗauki nauyinta ba ba zai ɗauki nauyin yi mata duka ba wani kuma ba zai ɗauka ba ma ga baki ɗaya ba zai ɗauka ba. to hajiya maimuna wata shawara ce za ki iya ki ba wa ainihi matasa waɗanda a halin yanzu suke yunkurin yin aure da waɗanda ma suka yi auren da kuma iyayen waɗannan yaran ɗin saboda da mafi akasari ana cewa wato wani lokacin idan ka ga gida to wannan gidan ake tabbatarwa a zamantakewar aure shin hakan ne matasa dai ina gargadin su da maganan cefa ne ina gargadin matasa da maganan cefa ne da maganan su ɗauki nauyin mace su ɗauki nauyin mace wallahi in namiji ya ɗauki nauyin mace wallahi mace ko za ta gaya mishi magana wallahi shi ta yi nazari wallahi tallahi shi ta yi nazari kuma ko gidan su ta ta ta ta ce za ta gwada tafiya kai karan mijin wallahi in iyayen gaskiya ne ta za su yi koranta za su yi za su aje ta kasa su tambaye ta mijin nan me ya gaza da ke kina jin yunwa kina sayan sabulun wanka kina sayin sabulun wanki bai baki abinci kina biyan ɗakin haya bar sutura daga baya ne wallahi in iyayen gaskiya ne wallahi ba wanda za yi wa ɗan shi haka a aje ɗan shi ana ba shi ci da sha da sutura 'ya'yan kakai su makaranta ka ce ka samu matsala da namiji namiji ka ce zaka koma gidanka ba gidanku ba ci mutuncinka ba ina gargaɗi wa ƴaƴanmu don Allah don annabi kas su zaɓi aikin yi wallahi ko lololo glasin na ruwan sanyi nan wallahi takwara na saye ake yi sayen ruwan sanyi ake yi na san wani yaro mai sai da ruwa har gobe a ruwa ike tafiya ibo ruwan brasiri yake sayarwa ruwan brasiri ɗan bahaushe ne ɗan bahaushe ne ike sai da ruwan brasiri ina da wani kawo na shi kuma university yake yi a university yake ya gama ma yanzu amma ina sai da lo ina sai da ruwa me yasa ƴaƴan mu ba za su ba suna jin kunyan yin lo suna jin kunya ba sana'a ba ne ƴan Niger fa barin gidajen iyayen su suka yi a wani guri ba su dauki dabino a kansu da magogi su shiga kuma ba kasansu ba ne na su biya ɗakin haya su tura wa matansu su tura wa iyayensu su tura wani kuɗin gida ajiye me yasa mu ba za mu yi ba madalla idan kuna biye da mu shirin kallabi ya karbi bakunci maimuna yaya abubakar mawallafiyar jaridar tozali kuma shugabar gidan talabijin na tozali wadda ta fara da aikin lauya kafin shigar ta wannan sana'a sai dai duk da yake ta fi mai da hankali a aikin jarida yanzu tana taka rawar gani a fannin shari'a kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi. kan je ni duk conferences na wato na lawyers da ake a kasar nan nakan yi kokari na je especially na mata uh, kwanakin baya ma an inviting ina na zo na yi panelist uh, panel discussion i was part of the panelist uh, kuma kamar yanzu mutane da suke cikin damuwa inda ba za su iya affording lawyers ba na kan yi pro bono matters in so kira ki in baki shawarwari miki kyauta in hada ki wanda za su je kotu su yi representing inki da sauransu especially da yake ga ina da NGO na mata mm-hmm. eh, tozali girl child and women foundation foundation ne na mata so duk harkan mata ne ina ciki yanda za a taimaki mata a taimaki mata da suke cikin damuwa a taimaki mata da suke da problem a taimaki mata mata waɗanda ba su da sana'o'i irin waɗannan abubuwan akwai kuma mata wanda zaki samu maybe ke suke yi da mazajen su custody a'a na aure ne na waye da waye kuma san yadda za su tafiyar da ke ba to nakan iya ba da shawara kyauta kuma na san yadda zan yi in taimaka wa matan kin gane ah, in haɗa su wata rana da lawyers inda za su je kotu su ce musu kotu tun da maybe ba su sanya za su tafiyar da abubuwan ba wannan abu ne wanda muke yi kullum kuma za mu ci gaba da yi mata suna nidin taimako a ƙasan nan modan kowa me yasa to saboda yanayin yadda duniya take ko daga fari dama aka ce zaman sulta daga fari mata ai ko a america sai da suka nemi right ko ba gaskiya ba so duk duniya har yanzu mata wa'yansu suna nan ne suna struggling suna neman rights su inci inci har yanzu mata ba su da inci da kaman da maza suke da shi kuma ba su da opportunity da maza suke da shi har yanzu so dole ne mu ci gaba da gwagwarmayan nema mata a inci yawwa inci inci ba kusan kullum aka yi maganin inci maza sai su dauka wai ana maganan matan su su rena su ma ba shi bane inci ni ana wa tunanin inci shine mace ta samu ita ma freedom inda za ta yi abin da take so azin for example ta zamu tana da dream kuma za ta yi pursuing in dream inta ko ba haka ba tana da purpose a rayuwanta kuma za ta yi living her purpose in life ita ma za ta yi abin da za a tuna da ita ita ma za ta yi abin da za ta samu karuwa 'yan uwanta za su samu karuwa kin gane shine wannan inda ake wa mata amma ba wai ka auri mace ka kulle ta a gida ba baka bata ci baka bata sha baka bata sutura kuma ka kulle ta ka hana ta sana'a kuma ka hana ta ita ta nemi nata kin gane mu shine abin da ba masu ko ba gaskiya ba kuma shi yasa kullum muna cikin te ko mun tashi taimako mun mun fi taimakawa mata ko matan da suke cikin gida ne zaki ga idan kika taimaki mace ko da kuɗi kika bata kika ce ta yi sana'a in tana sana'an nan zaki ga tana taimakawa familin ta. shi kuma namijin in kika bashi ma mata zai je ya ƙara ya je karo ne su kara yawa a gidan ba kuma komai yake musu ba a karkaran mu abin da ke faruwa ki ga mai gadi matan shi hudu ko matan shi uku ina yake da hanyar mata hudu haka Allah ya faɗa Allah ya ce ka yi aure aure ma ba za ka yi shi ba sai in za ka iya ce da mace za ka iya kula da ita suturtar da ita kula da ita sannan ka yi amma mutane za su je su yi aure su yi aure su yi su bar matan kuma to their own fate matan ne za su ta gwagwarmaya suna neman abinci suna neman yadda za su kai yayan su asibiti suna neman yadda za su yi wa kansu magani in sun yi rashin lafiya suna neman to kin gani shigowa na nan na ga alamun cewa kina kawance da muryar amurka menene ya ja hmm. hankalinki wannan kawance na da muryar amurka dalili dai dalili dalili ko shine anti madina anti madina na san anti madina shekara goma sha da suka wuce a ru'aru saboda ita ta jawo hankali na ta jawo ra'ayi na ta ce ai ya kamata tun da muna da tv za mu iya yin partnership da voa mu ringa daukan some programs in voa especially wanda suke yi na hausa da kuma da yake video yauwa so haka dai ta jawo ne har ta yi introducing ina to muryar amurka har muka zama mutane muka zama abokanai yanzu muna mu abokanan hulɗa ne 5 eh, and 6 mun kulle hulɗa mai karfi da sashen hausa wata na muryar amurka kin ga kin ji kin ji anti madina ke kanki kin san yadda aka yi na zama to wayanne shirye-shirye kike yadawa a talabijin akwai akwai taskar BBOA muna daukan taskar voa muna daukan akwai na lafiya uwar jiki wayannan su ne guda biyu wanda muke dauka saboda su ne suke da video tunda mu a video ne sai kuma special program in voa from time to time suna special programs to mu ma muna fikin wayannan special programs in from time to time to wace shawara zaki ba 'yan mata a najeriya nan wayanda a yanzu haka suke makarantu na koyarwa suna kokarin su sa rayuwarsu a wuri guda su san abin da ya kamace su sai to na ɗaya shawara dai da zan ba su shine na ɗaya a rayuwarki mace kisan rayuwarki is abin da kike kika ɗauka a ranki shine shi shine rayuwarki in kin ɗauka ke ba za ki iya komai a rayuwarki ba to haka rayuwarki zai kasance in kin ɗauka kuma rayuwarki ke zaki abubuwa kina da abubuwan da kike so ki a rayuwarki to haka rayuwarki zai kasance so ni shawaran da zan ba wa mata idan kin gama makaranta ko kin samu aiki ko baki samu aiki ba ki duba ki ga menene zaki iya yi da rayuwarki akwai sana'o'i kala-kala yanzu zamani ne na social media ko a social media zaki iya marketing din abin da kike yi yanzu ba wani maganan wai sai kin je aiki ofis ne zaki aiki akwai working from home hmm. in kin samu aiki da kike so masha Allah sai ki je ki fara aiki in ba ki samu aiki ba sai ki fara sana'a zama haka ba naki bane ba naki bane sai ki fara sana'a kuma duk sana'an da kika sa a gaba ki sa gaskiya a ciki sai ki sa Allah kuma a ciki in kika sa gaskiya kika sa Allah sai ki saka commitment 100% commitment saboda shi commitment shi rayuwa duk abin da kake consistency ne daga fari zaki ga kaman ba zai yiwu ba kaman abu ne wanda ba zai taba yiwuwa ba amma idan kika ci gaba kika sa ranki kika yi ta pushin kika yi ta pushin zaki sha mamaki yanda abin zai zama abin da kika rena daga fari zai zo ya zama wani abin da ya fi karfin ki ke da kanki in kika kalla aka ce ke kika yi wannan abin sai ki sha mamaki so mata yanzu kira da nake gare yara mata idan kin ga samu kin samu kin yi karatu in ki karatu karatu ba ma in secondary school kika gama baki da wani wannan me ake kira kamar daurin gindin zuwa university ko wani abu zaki iya fara sana'a amma wai mata yanzu ku zauna kuna jira wai ku za ku yi aure mazajen ku za su kula da ku lokaci ya wuce ba lokacin da zaki zauna a gida bane baki komai kina jiran namiji ya kula da ke mazan ma yanzu ba su son liability ba su son responsibility. kuma za mu dasa aya a shirin wannan makon sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin lokacin da za mu karɓi bakoncin zainab bununu daga jihar bauchi a matsayin kallabin mu ta mako uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yayata gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da kuma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri. To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya tiyani ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona wa Mainan Dudu da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safen ku.